cewa an so yin addu'a bayan tahiya na ƙarshe ba da ƙarshe ita wanda tahiya na ƙarshe ana kan mutum ya yawaita yin addu'a a cikin ta musamman ma da irin lafazan da suka zo daga annabi وعلى أن الدعاء بعد الشغل الأخير مشروع بلا خلاف على الإنسان jefa zuwa a bayan ya ƙarshe wannan abu ne wanda shari'a ke da shi kuma ko sabani babu ana son lalle a yi wannan shari'a a yi wannan addu'a a cikin bayan ƙarshe Isi da dari da arba'in da ɗaya ana da cewa wai ya fi bishiyu Bukhari wa Muslim Murnar Shekul Bukhari da Muslim an Abdullahi bin Masud da Rabbi Allah wa Anhu ولا الصور ألا يقارى مشيته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمه الشر شو أن الله كانت الشترية ثم قال في آخره الشترية باسم للخير من الدعاء فالتي لا الدعاء والشفي الإمام البخاري في رواية البخاري أو رواية الإمام البخاري ثم يتخير أعجبه إليه غيره إذا تحدث عن وجه التحديد آية الشبرية في الأعمال وفي رواية المسلم أو رواية الإمام المسلم ثم يتخير من المسألة ما شاء ثم إذا تحدث وجه التحديد uwan shi a rai sai Allah ya ke sarki a daidai wannan lokaci Allah ya ɗauke sarki ya sa shi Allah